Nagarta, nagarta, nagarta ikon Allah ce. Wa zai ki nagarta, ku ce ba zai zama mai riba ba. Abu mai da kalla wataran shi ke sa kwalla ido gwanin annuri ne daɗi yake ji in ya ɓilla ita kuwa zuciyin ta alkairi ce mai shi in ya zo sai an kalla abdu mai kyau da nagarta kallonsa ba zai damu ba Daji ba a yi masa shinge mai kirki ba a yi masa kage ko shuka shi zai tuge mai kawa shi ne zai birge mai wayo ba a yi masa coge matuci shi ne ke kwange ikon Allah ikon Allah ne to kenan bai zama wasa ba na kira ka har ɗaki domin mu yi magana sai na fahimci maganar addini ba magana ce da za a yi sanya ba shi yasa na ce maka mu zo nan wajen yanzu kai dan Allah ko kunya baka ji ba a gaban idanka ɗan cikinka ya dinga cewa baka sallah akan lokaci yalla bai ba dukkan ne abin da halifa ya faɗa a kanmu shine gaskiya ba sallolin da muke yin jam'i a kan lokaci su suka fi sallolin da muke yi a gida yawa asuba kuwa in dai har ka ga mun yi ta da safe to wallahi in gama yallaɓe sharin bacci ne to Allah ya sa abin da ka faɗa gaskiya ne amma ina fata ba ku manta cewa a hannunku na damka tarbiyyar 'ya'yana ba da gudanar da gidan nan ya aka yi lamarin su ya zama haka yallaɓai kar ka manta uwar yaran nan tun tana raye nake gaya maka cewa tarbiyyar yaran nan ba ta tafiya daidai to amma a lokacin illaɓe gwale na kai ka ce wai takun sakar da muke yi da ita ne shi sa na faɗi hakan a ƙarshe ma cewa kai kai ka yadda da matarka kuma tana tarbiyyantar da 'ya'yanka a bisa tsarin gaskiya duk wani lokaci da ka zo hutu kana gani a ƙasa kada ka ga laifina don na faɗi haka a wancan lokacin domin duk lokacin da na zo hutu gida ina ganin abubuwa suna tafiya daidai yallaɓe dubu kwanakin da kake yi eh, na hutu ne kaɗan shi sa kake gani kowa yana cikin taitayinsa ina gaya maka gaskiya ne Da mace gidan nan kowa harkokinsa yake yi ba ruwan wani da wani wai mahaukaci ya yi bako yanzu duk kuɗin da na dinga sakar mata ashe ba ta yi amfani da su wajen ɗora yaran nan a mm-hmm. kan tarbiyya mai kyau ba to me ta yi da su a kuɗi kan ai ba riƙewa take yi ba tana sakar musu kamar yadda kake sakar mata amma fa uwa ce ba kwaɓa kowanne yaro yana yin abubuwan da yake so ne a lokacin da yake so Allah ya ji kamar gayi amma ta tafka babban kuskure ina waje ina ƙoƙarin gina mutane da ɗora su akan daidai ashe gidana ya fi ko ina buƙatar tarbiyya amma me yasa kuna ciki ɗaya da ita kuma ka fahimci tana aikata waɗannan abubuwa amma kuma baka ba ta gudunmawar mayar da ita kan daidai ba na yi ƙoƙarin yin hakan sai abin ya rinka zamo mana saɓani saboda gudun saɓani sai ka zira mata ido ta tafi da 'ya'yanta kan abin da ba daidai ba wannan kaɗai shine laifinmu da ni da haru a cikin wannan lamarin ni har ka tuna mun ma da shi wai dama yana fita ya daɗe bai dawo ba har kamar wannan lokacin? Gaskiya in dai ba tare maka fita ba, to bai taɓa yin haka ba. Saboda haka kawai barin tashi in neme shi duk inda yake. Gara kai hakan, tunda ka san ba cikakkiyar lafiya ce da shi ba. Gaskiya yi mutuwa zan yi. In je in duba shi, kada ya je ya tsallaka titi bai duba ba, wani abun hawa ya kaɗe shi. Duk lokacin da baka tankwara kara yana ɗanye ba, ka bar shi har ya bushe, to kamar yadda na faɗa maka. gobara daga kogi za ta kama ina roƙon allah ya fahimtar da ni abin da zan kashe ta da shi amin amin barin jini Ya kake tambaya ta sai ka ce muka fara akalla ni da kai a gidan nan. Kai ɗan gayi, magana duk wani cuwa-cuwa fa a gidan nan tunda mai gidan ya dawo ta ƙare. Ashe kai karamin ɗan rashawa ne tunda baka karɓar ta ka sa aljihu ido na ganin ido mu muna kan bakanmu barin hali sai mutuwa saboda haka karɓi ɗayan nan ka ji ta mecece duk da baka wanke min mota a dubu ɗayan da nake binka ba to yanzu ina so zan shiga motar can ka tura ni ba na son ta yi ƙara ba bai ji idan na fito waje sai in kunna ta dubu ɗayan ka dai ta riga ta shiga inda ba a zo a dawo mota kuma ba zan iya tura maka ba saboda ba zan taɓa yin abu da girma na zai zube a idan babanka ba zube girma kuma na nawa kawai ka ga malam in zan shiga mota ka turo ni ka turo ni in ba za ka turo ni ba ba ni kilo ɗaya ta tun da nake da kai baka taɓa nuna min kana da matsalar kwakwalwa ba sai yau ka bani kuɗi na riƙe na sa aljuhuna aljihuna kuma in fito da shi in baka ai ni da kai in ka gana yi haka to ni da kai kenan mun zama ɗaya kai sa kare ni su su su Allah ba da ban uba kake a guri na ko da sai in ce kare na mun hankali to yanzu ma tsaya tukunna ya kake so a yi bari ni ba matsa kuma na ci dubu ɗayanka halak malak dubu biyu fa kenan babu kira ba abin da zai ci gawayi kai ne ka san yadda kira zai ci gawayi ba babu gurin girki ko gurin gasa nama cire zancen giza kenan ba don mutuwa ba da kowa sai ya cire tsoro wada wada kai fa na fara tashi kafin in je in tashi yaran nan su je masallaci wannan abin da kai ya nuna min cewa ba kowa ne yake zuwa masallaci a gidan nan ba Yallaɓe wallahi gajiya ce ta taushe ni, ni ban san ma ka zo ka ba. Ina ɗaya daga cikin motocin gidan nan, ban ga ta kwana a gida ba. Ba ta farfajiyar gidan nan? Ni za ka tambaya ko kai zan tambaya. Ba kai ne haƙƙin kula da komai na gidan nan da mutanen yake a wuyanku ba? Magana gaskiya jiya burcin wani na yi, shi sa ban san kwata-kwata wanda ya fita da mota ba wallahi. Ka sani mana, hanawa dai ka gaza yi. ko ba a gaban ka safuwan yake waya yake cewa ba zai kwana a gida ba. Tabbas an yi haka, amma ba don ka tuna min ba ma kwata na manta wallahi daga jiya da na dawo zuwa yau na fahimci cewa a cikin yaran nan akwai masu zuwa yawon dare ko kana nufin za ka ce min baka san Safwan bai kwana a gida ba tashi ka je ka yi sallah wallahi daga jiya zuwa safiyar yau al'amuran gidan nan gaba ɗaya so suke su ɗau zafi wallahi za ka yaran nan ne suna ta zirga-zirga a gida ni an mai da ni tamkar mai gadi sai dai in ta zirga-zirga buɗe kofa to tun da har babu wata cuwa-cuwa a gidan nan to ni ma buɗe ƙofa ya ƙare daga yau ba zan ƙara kuma buɗe kofa ba wana harune aikin banza ba gidajen ƙauye yanzu haka ya yi ɓatan kai ne yana ta yawo bulun-bulun da shi ya rasa inda zai je shine ya zo yana kama-kami matsala wallahi wada tun da ka bin ta buka kofa ka je ka tashi bude min ai na da ka da radio na na ga maka wada ka kiyaye kayana wannan radio da shi nake ji labarai za ka bata min rediyo ba ni kayan Allah ba iyaye ne bude musu bude kofa ya bude kofa ba iyaye ne bude ya ya ya ya ya nagarta kalma zumunta sai ta kama aminta alkhairi ya fa mugunta Nagarta komai ka gan a tsare

ɗan wane aji ka nan zo da nan nan ai ka san yaya ma akuya yaya na ma akuya haru eh yaya kyau eh zaman bini a daɗi gare shi eh zaman bini daɗi gare shi da Allah ku dakata na yi farin cikin ganin ku a matsayin ku na 'yan uwana abin ya mun daɗi a raina kun ji ko abu ɗaya kawai da yake damuna ganin ku da nai da kayayyakin nan kamar cewa aka yi wata musiba ta same ni to kawai shi ne so samun zuciya gaskiya ne mu labarin da ya same mu ai masifa ce tunda aka ce an tsallame ka daga aiki haru ya gaya mana cewa an tsallame ka daga aiki don haka ko gidanka baka iya cewa haru ya gaya mana kayi ritaya kuma ya gaya mana yadda rayuwanka za ta kasance cewa ya gidanka ma ba za ka iya ciyarwa ba to ku tsaya kai wani lokacin in kai abu yaro ma karami sai ya fi ka hankali to ya ritaya fa ce a'a to ka san me ritaya to yanzu dai bai ɓaci ba duk ku bar komai a nan ku taho mu je mu shiga ciki to mai gida in dai mutum ya ritaya ya dan yi fulanin a rayuwa ai ba zai ji kunya ba to zo ka ji nan ai ya akwai zafi akwai zafi yaya na san karshen zafi yaya eh akwai karshen zafi yaya yaya kana san zafi yaya wannan bari eh, nagarta komai ka gan shi a tsare yake kwatanta duk wanda ya tanko in ka in a gidan nan in ka koma ba a gane kuwa bulbul za kai kai <laughs> ni duk cikin ku ba wanda suka fi bani mamaki kamar kai tanko da ɗan sai ka ce ba ku san wane ne haru ba <laughs> ai ba kar ba za ka yi mamaki ba saboda ka san tun yana yaro tun yana ɗan ƙanƙansa ba a san shi da ƙarya ba amma kuma an same shi da rarraunar fahimta mutumin da zai ɗauki rediyo ya tsaya ya saurari labarai na wajen awa ɗaya amma in ya gama ka zo ka tambaye shi dame dame ka fahimta ko ɗaya ba zai maka bayani a kai ba a dai har yanzu yana nan da halin nasa na sauraron rediyo ah yana nan da shi mana yana nan da shi to yanzu abin da nake so in kun gama za mu je mu shiga gari ku ga gari ku shakata sannan sai ku zo ku huta kuma kafin ku koma wani hutu za mu yi mu da muke tare da mai mota mai motan da ya kawo shi zai koma da mu abokina zan kira ka ne ko yayana ni gaskiya ba zan yarda da haka ba <laughs> kiran da duk biyun tazarar shekara goma ba kwana goma ba ne gaskiya ne <laughs> to mai son girma wato na baka kofa ko to abinda nake so zan je in yi magana da mai motar ma ya kama a kara mishi wani abu ne ya zauna ya jira ku ku gama zagayen da za ku yi a gari ku ga abin da za ku gani ku dawo ku huta lokacin sallah ya yi a yi sallah sai ku kama hanya ku tafi. To shi kenan, to ina ganin yaya tun da aka yi haka. Ni in an gama ma ni sai kai su cin gari in yawa ta shiga gari. Ka saboda ka bata. Mu da zamu tafi tare da kai zamu tafi ƙauye. yawa Shi kenan daga can sai ku wuce da shi ƙauye ko? Kai me gida muka ne? ka ci zogale da rama da yakuwa da tafasa in ba muna fushi da kini ba eh, dangi suna magana kare da kan sa baki ka bani magana yan uwa mana ba da san magana tsiya da ala zance a kan tsiya ok zuwa kawai shine eh, zuwan tsiya ina maka cikin magana ana magana ta yan uwa Assalamu alaikum kaga. Wa alaikum salam. Kaga da Allah ka shirye da nan mai wata magana. Wato kaga wannan irin ku a guje na baku da ka ga wannan labar ko bushara aka min na jirgin ruwa dankare da kaya na'am ba a sura kashe wannan labaran ba yanzu an zo gargarar da autan suke zo zai kisa ka zo katse ne. kai tabbatin kisa kake yi ni mu da yanzu haru ka fi mu sanin mahadi don Allah me gaskiyan abin da yake faruwa ne to me kake so ka ji iya abun da fa na gaya muku gaskiyar lamari na gaya muku akan yaya gaskiyar lamari fa ka ce ka faɗa haru ka san saboda gaskiyar ka yi safa na zo in ji kan magana na auren ka amma dai ka duba haru tun daga karin kumallon safe kuɗin da ya turo aka siya mana mu dai ba mu ga alamun babu ko rashi a auren mahadi ba la ba ku san yaya ba ai in kana wani mai kyautan shiga ɗaka kai kuka in ka samu yaya karfi ƙofa? kofa yaya da ƙwarin gwiwa ƙarfin hali kana nufin kawai ƙarfin hali yake yin mana inna lillahi wa inna ilaihi raji ka yaya fa idan naira ɗari ce kacal a addunsa babu ko sai su ɗaka da waje ka ce ga matsalata zai ce ungo gaskiya ne to amma dai to ba zan ce maka ba haka ba amma dai da dukkan alamu akwai dai abin nazari a gaya maka ƙarfin hali ne irin na yaya eh, kyautan shiga ɗaga kuka ko ya ba wahala eh. Salamu alaikum wa rahmatullah. Ah, wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah. Bismillah. Zauna. Na Bismillah. Ba da kai aka tabbaki. kenan. Tare muka fita, amma ni dawa ne domin mu tattauna wata magana. To, ina jin ka. Ƙorafinmu a kan yaranka ne ba a ka ba. Tun da ranka ba sa zuwa mahaifinka sada zumunci. Yanzu aka ce babu kai me zai faru? Ku yi haƙuri, duk abubuwan ba sa tafiya daidai a gidan nan. amma yanzu tun da na dawo in allah yadda komai zai tafi daidai allah ya sa haka sai dai kuma tambaya da nake da ita a gare ka yadda na ka fitar da kuɗi da yawa an sayo mana abun karyawa wannan rayuwar ita ake kullum a gidan nan a'a na sa wada da haru su ɗauko wanda zai dinga dafa abinci kuma yau kusan wata uku kenan ina biyan kuɗin aikinsa amma tun jiya ban sa shi a idona ba banda abunka ai sai ka tambaye su yaushe rayuwa za ta da irin wannan kashe kuɗin ba zai yiwu in yi magana a kansu a lokaci guda ba dole sai na bi abin daki-daki to ya kamata dai ka yi da jiki waɗannan cin kuɗi sai ka ce wuta da karmami hai a gaskiya ni ban gane mu irin wannan abincin naku ba abinci sai ka ce za a zuba ma ɗanyaye <laughs> kaitanku to allah dai ya sa ga sunan da yawa na siyo kuma saboda kai na siyo saboda na san tankin ka bi ne <laughs> gashi kai kyan kai da kai haka eh mutanen karkara wanda muka sa malmalan tuwo a gaba sai mun ga bayanta ka kawo wannan dan yafin sannan ka ce mu koshi balantana shi mai tumbi biyu eh shi ne nake faɗa ai gashi Allah dai ya sa ku biyu ne kuma ga abin na wajen guda shida ne ko biyar aka siyo duk wanda bai ishe shi ba gashi ne ya ɗauka ya ƙara to a shi kenan mm. bismillah bismillah ƙara sa wannan ka ɗauka a <laughs> ah, mahadi aure wajibi ne a kanka ba ya kamata ba saboda haka kamalanka tana ƙara zubewa ne akan kana rayuwa ba mace hatta 'yan kuɗin nan da ake kashewa za ka samu sauƙinsa idan kana da mace amma in babu mace ba za ka samu sauƙinsu ba maganar gaskiya tanko na fi son ƙarasa rayuwata a haka saboda me tun da matata ta rasu batun aure ya fice a raina kuma ni yanzu ai na yi girman da batun aure ba zai dame ni ba anya kuwa ba maganar da haruna ya faɗa za ta hana ka yin aure ba na fahimci maganar nan ta dame ka ɗan uwana kasancewar kai Amini na ne tun tale-tale to zan gaya maka sirrin da ban taɓa gaya wani mahaluki ba to ina sauraron ka a shekarun da na kwashe ina aiki na zuba hannayen jari sun kai guda uku wanda yawan kuɗin da nake da shi yanzu ya kai kimanin naira miliyan ɗari biyu miliyan ɗari biyu ƙwarai da gaske kuma ina da 'yan filaye na kaga kenan in ba jarrabawa ce allah ya ɗora mun ba zan gama rayuwata lami lafiya kuma 'yan buƙatuna ba za su gagare ni biya ba allah ya riƙa maka ya ƙara arziki amin lallai ya kamata kai duba na tsanaki a kan aure haru gaskiya ana rayuwar ana rayuwar ƙarya a birni a ce a zama ɗaya mutum ya cinye naira ɗari biyar idan ba don tsadar rayuwar nan da aka shiga ba ai ya ishe mu ci abinci dare rana da ni da iyalina yaya kenan a ah, yaya kenan yaya ba za ka gane ba kai kana ƙauye mu muka sa rayuwar birni ai daɗin abincin ba ɗaya ba ne akwai bambancin magi eh shi ah, to ka kalle ni mana baka ga canji ba ka da hawa na wuce har dariya ake ana ga dan magyatsu amma da kaga na murmure ai eh to ka gani ai wani bambanci zaman binni di gare shi dole kake komawa kauye. yaya ba wannan ne yasa ban koma ba duk wata su ta ganin likita kana ji sannan kuma likitan nan ya ce min sharaɗin wannan jinyantawa hmm. in zauna a binni in ci gaba da ganin manyan gidaje da manyan motoci da kuma hasken fitila <laughs> ba haru ka faɗa masa gaskiya tsakaninka da Allah ka tsaya kana wani shishirya masa ƙarerayi yaushe rabanka da ganin likitan oda wai kai mai sa kai a rayuwarka idan baka yi munafurci da gulma da kinibibi ba baka jin daɗi to bana zuwa ganin likitan ne ko so kake a ah, idan zan je ganin likita sai na sami ka na ta kamar jaka in tafi da kai saboda kai gulma ai da hakan ake yi kafin ka san gari ai da ni nake nuna maka gari gaba daya. duk inda za mu je tare muke zuwa ko sai yanzu da ake aka baka freedom ake baka kuɗin kake zuwa kake ganin likitan kake yin abu da kake so bari ka ji in gaya ma tun kafin a yi ɗan akan yi kwanɗi sai kuma kake bakin ciki da haka ko sai kake bakin ciki da haka yaya baka gane shi ba ko ai kanin matan yaya ne da ta rasu amma saboda kwaɗayi ya zauna haƙi tafiya ka gani ko ka gani ko kai kai kai kana da matsala kai kai kai kai wallahi kai matsala ku daina tone tone a gaban bako Eh, tunda Allah ya haɗa ku zaman tare ku yi haƙuri ku dinga haƙuri da juna mu nan da an jima ma za mu tattara mu koma gida to Allah su ke ku lafiya amin duk mun gama batun yan uwa amma kuma ban ji mun yi zancen shantali ba ko yana Legas din ne har yanzu na ji daɗi da ka ambaci shantali domin da buƙatar ka san abin da yake faruwa wataƙila in ka sa baki a daidaita wani abin ne ya faru ba Legas din ya tafi ba yana gida bai je ko ina ba matsaniyanciyar gaba ce ta shiga tsakaninsa da ɗantala shekara uku ba sa ga maciji ba sa inuwa ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu tanko kuna garin nan kuka bar shantali da ɗantala suke gaba mutanen da fa iyayenmu yan uwan juna ne da ka san irin ƙoƙarin da muka yi don daidaita tsakaninsu wallahi da ba za ka yi magana ba to menene ya haɗa su mace ɗantala ya nema da aure ba samu fahimtar juna ba gaba ɗaya dangi babu wanda isar da wannan magana shi kuma shantali ya haɗu da ita suka daidaita da ita ba a tashi ganewa ba sai da maganar aure ta so wannan shi ne mafari to in ban da abin su me na gaba a kan abin da ya faru cikin rashin sani matsala ta fi ƙarfi a gurin ɗan tala domin shi ne ya ɗauka da zafi amma ga ka gashi sai ka yi bakin ƙoƙarinka ba zan ce da shi komai ba yanzu amma ina sa ran in allah da nan da sati ɗaya zan zo gida to idan na zo a nan ne zan haɗa su in yi musu magana da yadda allah allah shi kawo ka lafiya dama akwai wasu matsalolin wadda za mu so a ce ka sa bakinka a ciki amma tanko me yasa kuke barin matsaloli a cikinmu da tunanin sanya bakina zai fi naku tasiri hmm. ka san tun da magabata masu faɗa aji suka ƙare to yanzu babu mai faɗa a ji a kowane irin dangi ne sai mai abin hannu musamman ma irinka mai ungo to 'yan uwa na gode muku da ziyara masha Allah Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu. Amin. Allah kuma ya kai ku lafiya. Amin Na gode kwarai. Allah tsare. Eh, Allah ke hanya ba. To eh, sai ba hakuri. To sai dai bayan wannan. Na'am. Mun yi shawara dama da yan uwa. Haka. Mm. To mun cimma matsaya guda ɗaya. Haka. Mm. Yanzu matsayar da muka cimma za mu tafi kafan mu kafan haru. Mm. Za saboda yanzu baka aiki mu rage maka ne. Haka aka yi. Wani haru? da akwai wani? wai ga maka zan tafi ina nan ba ni da ban da lafiya kaka kaka ba na son haka ni ba likita ce ina ban da lafiya na zauna a birni <laughs> to yanzu dai abin da nake so ku yi haƙuri ku bashi ya ci gaba da zama tun da yana ganin likita in Allah ya sa ya samu sauki to sai tattaro sai ya dawo ƙauyen ina yaya ba inda zan je ko na warke ina nan likita fa cewa yayi haru na ce na abace ko ka warke ka zauna a birni kana bukatan ka ne ganin haske da manyan gidaje da manyan motoci suna cikin larura ta ha tun da haka ne shikenan sai ka ware masa daki sai a kawo masa iyalansa su zauna a nan ya dan tala me saka ki haka ne kowa zauna inda yake su zauna a can zauna a nan ai suna ganin aiki akai akai kafan mu fa kafan ka ya dan tala ina maka ganin mai hankali ka dina haka yanzu ban da shi shikenan a zo zo da shikenan shikenan a yi hakuri nan gaba a yi magana eh, kawai a isa gida lafiya na gode kwarai eh Allah kiya eh. eh, hanya eh Allah kiya hanya ba za ka raka su a a yayi ina nan ai kai kai da buke ke su ah. tun da na dawo na lura ku kuke siyo abinci da kanku yaushe tsarin gidan nan ya zama haka ba daɗe ba watan da ya wuce ne ma koma haka me yasa to kowa kowa cewa yi kai ce masa kasan sun dina cin abincin gidan nan so sun fi so kowa a bashi kuɗin sa a hannu mu kuma sai muka amince da haka to shine sai muka raba muka ba kowa na shi eh wallahi to in haka ne ina kuɗaɗen da na aiko na kuku cika mana kuɗi yayi shi yasa ba mu ɗauko shi ba ina kuɗin aikinsa da na bayar na wata uku a to ai kuɗin mun yi amfani da su mun ƙara cikin hidiman gida wallahi anan kuɗin suka dulmuya a'a bukatun gida ƙaruwa suka yi kenan kusan hakan ne tunda kuɗin da ake bamu ba sa isar mu a wata guda a wadace. To amma da aka yi hakan ya zo ya wadaci kowa ko? Hani amma kuwa, hani amma kuwa an yi nishaɗi. Wallahi ai ana sa wannan kuɗin shi kenan. Masha Allah haka ake so. Yallaɓe ya batun wannan watan don kwana biyu da aka ƙara baka bayar ba har sun fara tambayar mu to menene nasu na yi muku magana tun da na dawo fa duk wanda yake gidan nan ba a aljihun shi yake cin abinci ba ni nake biya idan ma sun tambaye ku kada wani cikinku ya ƙara ce musu komai kawai ku ce su zo su same ni eh mhm. to su zo in bukata zai su zo wajenka ba na koya muku ba shi kenan kawai to shi kenan an an shiga tsakiya kenan to shi kenan to shi kenan baka lafiya to to to baka lafiya eh ai shi kenan nagarta ta fi nagarta an cire zancen giza kenan ba dan mutuwa ba da Nagarta, nagarta, nagarta ikon Allah ce. wa zai ki nagarta ku ce ba zai zama mai riba ba